mun karanta mun kai wa asimu ta'ama ko wa sallu al'arhama a sadar da zumunci wa sallu wannasu niyamun ku yi salla lokacin da mutane ke bacci tadkhulul jannata bi salamin za ku shiga aljanna da amincin Allah insha Allah mahallu shahid shine ina أين محل الشاهد من الحديث باب فرض صلاة الليل وصلوا والناس قيام باب فضل من سجد لله سجدة قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن هارون ابن رئاب عن الأهلف بن قيس قال دخلت مسجد دمشق <clears throat> وإذا رجل يكثر الركوع والسجود yace na shiga masallacin Dimash sai ga wani mutum yana yawaita sujada da rukuki yana ta sallah yana ta sallah Ba na tsammani ya san adadin abin da yake yi kultu la a hatta zura ala shafi hadha yansarif am ala wutiri ce ba zan tafi ba sai na ga wannan mutumin zai cika sallarsa da shafayi ne ko da wutiri faƙala falamma faraga da ya idar da sallar kultu ya abdullahi a ala shaf'in kadiri al'in sarrafta am ala wutiri ya ce ya kai bawan allah wannan sallar da kake ta yi kana rukuyi da sujada kana ta yi kana sallamewa A kan shafa'i kake kai sallama ko kan wutiri ka sani kuwa faqala sai ya ce, illa adri fa inna allaha In ni ban sani ba to ai Allah ya sani kan shafa'i nake ko kan wutiri kuma qala sa'annan sai ya ce. سمعت خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة باب ونبوى لزيما أن سجد سجد يعني. إلا رفعه الله بها درجة في ألا يا أوك كانوش درجة وحتى عنه بها خطيئة كنكر يافي مسا قرى قرنسا قلت من أنت رحمك الله wane ne kai ya akramaka Allah wane ne kai mai saukin hali haka kala ana abu zarrin ita ni ne abu zarrin da ghifari kala fata kasarar ilayya nafsi wai mai kenan sai na rena da kai saboda ai ya san darajar abu zarrin kenan ko mhm. to wannan hadisin an rawaito shi da ƙarin bayani wa qad ruwiya hadha al hadith an abi zarr wa qad rawa hadha al hadith an abi zarr ghayr al ahnaf fa ka annaha ta'addat da تعدد تعددت al qiswa kaman wannan abin da aka tambayi abu zarr din ba so dai bane ba so biyu bane ba farawar hafiz ibn abi shayba fil musannad min hadith ali ibn mushirin عن داود عن أبي أثمان عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال يتي أتيت الشام فإذا أنا برجل يصلي نازل الشام كسن شام سيقا ونمتن ينا صلى يركأ ويسجد ولا يفأت يركأ ويسجد فقلت لو قعدت حتى أرشد هذا الشيخ da ce tubarin zauna ne har na shiryar da wannan ya gaishe kamar ko jahili na kuma har na nuna masa yadda ake yi qala fajalastu sai zauna yana kallon yadda yake sallah din falamma qada salata qultu lahu da ya da sallah sai na ce masa ya abdullah a'ala shafkin in sarafta am ala witri gani nai kana ta sallah kai ka sallabe shafa'i akan shafa'i ka sallabe sallaka ka koko akan witri qala kad kufitu zalika yace ai an wadatar da ni sanin haka qultu wa man yafika ce wa ya wadatar da kai wa ya isar da kai wa ya wadatar da kai game da sanin wannan kala al kiramul katibuna yace mala'iku ai su sun sa akan wutiri nai ko akan shafai ma sajjat sajdatan illa rafa'a lillahu biha darajatan wa hatta anni biha khati'atan qultu man anta ya abdullahi sai yanzu ke son ya san wane wannan lallai sai na san kowa ne da shi don matsalarsa tana da wahala من أنت يا عبد الله قال أنا أبو ذر مين أبو ذر قلت ثكلتك كمطرف ثكلت مطرفا أمه أغيرنا لكشكينا يعلم يعلم أبا ذر يعلم أبا ذر السنة ما إسم يا أبو ذر السنة فلما أتيت منزل كعب قيل لي قد سأل عنك فلما لقيت ذكرت له أمر أبي ذر فلما يجوز ذكرت أمر أبي ذر وما قال لي فقال لي مثل قولي وقال الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين قال حدثنا محمد ابن عثمان عن, عن ابن أبي ابن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبي قال وجدت في كتاب أبي بخطه حدثنا مسترم ابن سعيد عن منصور ابن زازان عن أبي بشر عن أسير بن أحمر أن أبا ذر الغفاري دخل المسجد فركع إذا أبو ذر يشك مسلاة ركوع وأسرع فقلت ما أرى هذا الشيخ يجري ما يصلي ينا قرقا شيخ أولا سوهم بيسمى ابن بيكيبا قال فانصرف يجي سيدي إذا صلى فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول sai yace aini naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa ma min abdin yasudu lillahi sajdatan illa rafa'ahu Allah biha darajatan wa kataba lahu biha hasana ya fadi yace abinda manzon Allah ya fada kenan wa qala al-hafiz al-bayhaqi fi sunan al-kubra qala akhbarana abu abdullah al-hafiz قال حدثنا أبو الأباس الأصمي قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن المقارق قال مررت بأبي ذر بالربزة يتي ناشد أبو ذر يرى zar أي rabiza ai kusan أبو ذر abu zarin rabiza ya koma الله رحم الله أبا ذر Ya zai يعيش واحد زي رايشي كدي ويموت وحده ويدفن وحده to ana nan yana zaune ne a madina zamanin sayyidina usman sai sayyidina usman ya ga abin zarin na kawo yan su ra'ayi wayan su maganganu masu wahala baya son abin ya yatsu zai ce abu zarin ko za ka je rabi zane ka koma da zama ya ce ya aba zarin ko za ka koma rabi zane da zama ba korarsa ya ba ba takura masa ya ba shawara ya ba shi ce to sai kama hanyar sai ya tafi wa ana hajjun zan je aikin hajji da nabi rabiza fa haltu alaihi manzilahu sai na shiga gidan abu zarri fa wajadtuhu yusalli yukhaffifu al-qiyama qadra ma yaqra'u sai na same shi yana sallah da tsayuwa da rukuni sai baya yana gaggawa a ciki baya tsawaitawa qadra ma yaqra'u inna a'tainaka al-kawthar وإذا جاء نصر الله ويكثر الركوع والسجود ينا يويت الركوع إلى السجدة فلما قضى الصلاة قلت له يا أبا ذر رأيتك تخفف القيامة وتكثر الركوع والسجود يا أبو ذر ما كان سلسل ركوع صيوة أما ركوع إلى السجدة كان يويت قال وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة أو يركع لله ركعة إلا حط الله عنه بها خطيئة ورفعه بها درجة كيسا أبو ذر الجباري haka ake komai ana yi da cikin alasai ba tashin hankali ba fitina ko kuma kana ganin mutum kamar kuskure yake yi sai in ka tambaya ka bincika kada ka ɗauka kuskure ne kada ka ɗauka cewa kai ra'ayinka kadai shine daidai ko abin ka sani kadai shine daidai an fahimta da bai san ko ne ne ba ya ce to wannan dai tsohon nan bai iya sallah ba ba ranar in ya gama sai koya masa da ya gama ya tambayi da ce kai wa yace ni ne Abu Zarr yace yana jin suna Abu Zarr sai yana da karshe to ne mu babu fi sajdati shukuri babin da yazo na bayanin sajdati shukur قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سلمة ابن رجاء قال حدثتنا شعفاء قالت رأيت ابن أبي أوفى صلى ركعتين وقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى ركعتين تشي نادى ابن أبي أوفى يا صلى ركعة بسيتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يا ركعة بيو دين بشرة بالفتح lokacin da aka bai mai bishara da cewa an bude bude makka aw bi ra'as abi jahal ko lokacin da aka ce mishi an kashe abu jahal باب النهي أج باب النهي أي يسجد لأحد باب اللي ديزنا أنهن وني يما وني سجدا قال أخبرنا عمرو بن عون قال أنبأنا قال أخبرنا أنبأنا إصاف الأزرق عن شريك عن حسين عن الشعبي عن قيس بن سعد قال أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان له ما ذلك في حيرة شيء نستعلم سنة ما جاقب النس وما لما سجد فقلت يا رسول الله ألا نسجد لك إنك يا من زعل الله تنجي هنا مماما يمكن سجد لك شيء وإن جاقب النس وصراك ونفس سكي ما سجد فقال لو أمرت أحدا لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لازم أمرت ce ma wani ya ma wani sujjada ga su ce ma mata su yi ma wazajen su sujjada lima ja'alallahu alaihinna min haqqihim saboda haƙƙin su da haƙƙin maza da ke kansu da Allah ya saka قال أخبرنا محمد بن يزيد الحزاني قال حدثنا حبان بن علي عن صالح بن حج ابن, ابن حيان أو حبان ابن حيان عن أبي بريدة عن أبيه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذا لي فلأسجد لك ليس يا رسول الله كبال إذني نيمك سجدا قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها wani hadisi ke gaban shi sai kan babi ko to qala wa sababuhu ma zakarahu abdul aziz ibn al-khattab fi riwayatihi lil hadith min tariq hayyan ibn ali أن الرجل قال يا رسول الله وأن مسلمين فيه يا من الله صلى الله عليه وسلم علمني شيئا أزداد به يقينا ka nuna min wani abu kara samun yakini game da manzancinka qala fa qala udku tilka shajara sai manzo Allah ce ka kira wancan bishiya din za ta zo maka fada'a biha faja'at hatta sallamat ala nabi sallallahu alaihi wasallam sai kira ta sai ta zo ta gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma qala laha irji'i faraja'at sai manzo Allah sai ce mata ki koma sai ta koma qala thumma azina lahu faqila faqbala ra'sahu faqbala ra'sahu sai aka fiye ba shi izini sai sumbanci kansa wa qala law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha ya nemi yayi manzo Allah su jira sai kiya sai ce ya manzo Allah ka bani izini in sumbanci goshin ka mai albarka sai ba shi izini akhrajahu al hakim fil al mustadrak babu sujudi fi wan najmi idha hawa والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما هوى هكا الله يمنذ الله صلى الله عليه وسلم sai da Allah maraukin ya tsarkake manzon Allah komai da kwakwalwansa da idanunsa da tunaninsa da komai da komai sai da Allah ya kawo aya ya fata ma za ka albasar wa ma والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم ما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شوبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ النجم فسجد فيها yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratu wan-najm sai ya sujada da kai wajen sujada walam yabqa ahadun illa sajada yace duk waɗanda ke tare da manzon Allah sai da ya sujada illa shaykhun akhadha kaffan min hasa ila jab'atihi wa qala sai wani tsoho ɗaya shine bai sujada ba sai ya ɗauki kasa su kuwa sai ya kai shi kan gojin shi ce ni wannan ya ishe mana yana cin girman kai ya sujjada kenan ko babu sujudi fi sad قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد يعني ابن يزيد عن سعيد يعني ابن أبي هلال عن إياب ابن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري أنه قال يتي ختمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقرا كما منزل الله يا من وترانا في كرنتا صاد والقران فلما مر بالسجدة نزل وسجد ليك وجن سجد شيء سوكا شيء سجدا وسجدنا معه سمك سجدا تارين الشيء وقرأها مرة أخرى وترانا قسم منزل الله يساك كرنتا فلما بلغ السجدة تيسرنا للسجود da yake wajen sujjada sai muka yi yunkuri muka yi niyya za mu yi sujjada muka shirya don mu yi sujjada falan mara ana kala inna ma hiya taubatu nabiyyi sai ce ai sujjadan ba dole ba ne wani annabi ne ya yi tuba walakin ni arakum qad ista'adartum lis-sujudi fa nazala fa sajada wa sajadna ita amma na ga kuni shiri da ku yi sujjada sai sauka yi sujjada ita sai mu ma muka yi sujjada sallallahu alaihi wa sallam قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل بن عليا قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال في السجود في الصاد إذا بلاد عباس يا فلا دلغني في السجدة أكين صاد ليست من عزائم السجود باتت في السجدة أكين رأي دولي وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها ما ناقم الله يسجد أكين sallallahu alaihi wasallam babu sujudi fi idza as-sama'u shaqqat قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أم قال أنبأنا كو أخبرنا كو حدثنا إيه إيه قال حدثنا تنبأ في السلام قال أنبأنا محمد بن عمر عن أبي سلمة قال رأيت أبا هريرة يسجد في إذا السماء انشقت فقيل له تسجد في سورة ما يزد فيها ماذا أبو هريرة يسجد أشكي إذا السماء انشقت sai aka ce da shi kana sujjada a inda ba فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها يجرني ناقا منذ الله يسجد أشكي شيء صار يجرني تسيب ممين قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة قال رأيت أبا هريرة يسجد في إذا السماء انشقت فقلت يا أبا هريرة أراك تسجد في إذا السماء انشقت فقال يتي نادك أنا سجدت في إذا السماء انشقت سيتي لو لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها لم أسجد da ban Allah yana sujada a cikin ba zai sujada ba mana na Allah ya sujada sai ne ni ba قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في إذا السماء, إذا السماء انشقت باب السجود في اقرأ باسم ربك الذي خلق قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن أتى بن ميناء عن أبي هريرة قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء شقت واقرأ باسم ربك yace mun sujada ta da manzon Allah a cikin wayannan surori guda biyu babu fil ladhi yasma'u as-sajdata wa babin da yazo na bayanin wanda zai ji an karanta ayar sujada bai sujada ba qala akhbarna ubaydullah ibn musa عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قصيت أو قسي ابن قصيت عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال قرأت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها لا قرأت سورة النجم هذا منظر الله منظر الله بيسجد بأتي باب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم babin da ya zo na yaya manzon Allah yake yin sallah ba sifatu salati wa jama'a a'a yadda yake fili yadda yake kaza da kaza cikin dare ji don su duk shi ma yana shi ma yana cikin sifatu salati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da sifatu salati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a koya ma yadda manzo Allah yake min takbir ila taslimi kama tarawu sifatu salati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah yake yi a gida ya su yake tashi na filfilin dare ya ake ya ake ya ake shi ma yana cikin sifatu salati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam تلك صفته في صلاة الفرد وهذه صفته في كيفية النوافل في الليل قال أخبرنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين العشاء ما بين العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يجي من ذوق الله صلى الله عليه وسلم هنا صلى الدري فكان يصلى العشاء في الفجر ركعة قوم شاء يعني. يصل إلى الفجر إلى الفجر حربا fitowar alfijir kenan ko a'a kafin alfijir ya kafin alfijir ya fito idan ashirata rak'ata rak'o'i goma sha ɗaya yusallimu fi kulli rak'atayn yadda shi nan sifatu salati kenan yana sallamewa ko in yi raka'a biyu shi sallame raka'a raka'a biyu shi sallame in yi raka'a biyu shi sallame wa yutiru bi wahidatin sai ya cika Ya yi wutiri da raka daya ويسجد في صبحته بقدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية أتكي صلى النافلة إن يسجد sai yana fi tsawaita sujjadar gwargwadon yadda za ka karanta aya hamsin kabla an yarfa a ra'asa hukafin ya daga rasu kansa fai za su katal mu'azzin min al'azarin awwal raka a ne khafifatai ne in mai ladan ya gama kiransa al'azanul awwal ce raka'o'i guda biyu khafifatai ne ثم اتجأ حتى يأتي المؤذن فيخرج معه تي إذا سكت المؤذن من الأذان الأول لأكل في الأذان الأول لا. إيه؟ آه، آه. أذان صلاة الصبح سنة أوكي كلا صلاة كان يكاما أذان كلا صلاة أم فهمت؟ إيه. raka'a raka'ataini khafifataini sai raka'o'i guda biyu baya tsawaitawa a ciki thumma sada'a sannan ya kishin gida hatta ya atiyahu almu'azzinu fa yakhruju ma'ahu har ladan ya zo sai su fita aje ayi sallah wannan yana nuna cewa wannan kiran sallah kenan na ƙarshe, dangane da yanda kuka sani na farko eh kiran sallah daga wannan kiran sallah shi sallah eh. to wannan kiran sallah shi ne yake wajabta maka zuwa masallaci amma kiran sallah kiran farko ba wajibi bane akwai awa ɗaya tsakanin wannan kiran sallah da sallah ba wajibi bane zaka yi bacci ka zaka yi komanka amma wannan kiran sallah ana yi as-salatu khairun minan nawm to sai ka tashi ka je ka kabar komai kake ka kama hanya an fahimta ko don fahimtar al'azanin awal azanin awal din nan mutane sun fahimce shi a kuskure ko قال أخبرنا يزيد بن هارون ووهب بن جرير قال أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال إتي أقرب لك أبو سلمة رضي الله عنه قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل ما تنبي عائشة رضي الله عنها dangane da sallar manzon Allah a cikin dare faqalat sai ta ce kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yusalli thalatha ashrata rak'a yana sallar rak'o'i goma sha yusalli thamani rak'atin zai salla rak'a takwas thumma yutiru sa'annan yayi wutiri rak'a nawa kenan tara yusalli يصلي wa huwa jalisun sa'an nan kuma ya sallaci wa'in sarkawai guda biyu yana zaune wa iza arada an ya kama faraka'a in zai ruku'i sai tashi tsaya sa'an nan sai ya ruku'i raka yusalli raka'ataini bayanan nida'i wal iqamati min salati subh sa'an nan sallaci raka'o'i guda biyu tsakanin kiran sallah da ikama raka'atayn fajr kenan ko قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه طلق امرأته وأتى المدينة ولما وقال لك سعد بن سعد ابن هشام شين يكي زوني إرى هشام سيتنا لي يزوشي ما أبنك يقبل شيء سيدي يجي جهادي da shi sa mace ta zama nauyi gare shi shi sake ta ya kama hanya ya zo madina zai sayar da gonakinsa da abin da yake da shi ya je sai kayan yaki da abin dabbar da zai hau ya je yaki وأتى المدينة لبيع أخاره فيجعله ilahi wal qura sai zo madina zai sayar da gonarsa abubuwan da yake mallaka zai sai kayan yaki makaman yaki da kuma dabban da zai hau alkhairi kenan falaqiya rahatan min al-ansari da ya shigo madina sai ya sa'a ya hadu da wasu mutane kamar tara zuwa goma ba su goma ba cikin mutanen madina faƙalu sai suka ce masa sun sa abin da ya zuri sai suka ce masa a rada zalika sittatun minna ala ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fama na ahu yace mutum shida a cikin mutum irin wannan niyya da kai za su saki matansu sayar da bukatun dukiyarsu su sai kayan yaki su je su samu dama rijin su je suna jihadi har su mutu fi lahi sai manzo Allah ya ce musu a'a manzo Allah ya ce musu a'a wa qala ama lakum fiyya uswa ba za ku yi koyi da ni ba yanzu ka saki matarka ka je ka duke ta ka mallaka ka je ka sayar ka sai ta kodi da baka da kibiya da kayan yaki ka je ka sai ka je ka yi yaki har ka samu shahada ai farkon yaki matarka ku kuka kula da ita kafin ka juyi sake ta da kai ai ka ka dora mata matsala nan ko an fahimta ballaka mar'atahu li yatafarraga lil jihad jihadi ba yaki bane ba jihadi ba ba addini ba ba ba ba addini bane ba addini ne jihadi addini ne yaki da addinin Allah amma komai ana duba ne menene yafi suka ce mutum shida a cikin mutanen madina kowa ya yi niyyar tafi matarsa ya je da su dukiyar ya sai da ke manzo Allah ce musu ba za ku yi koyi da ni ba ina ma ba za ku yi koyi da ni ba a cikin me Ha? Eh? ku zauna da matan ku rabu da dukiyarku ku yi gwargwadon abin da Allah ya hore muku ku je ku yi jihadi ثم إنه قدم البصرة فحدثنا أنه لقي عبد الله بن عباس فسأله عن الوتر bayan wannan matsala ta gama sai sake dawowa basra sai ya hadu da abdullahi dan abbas sai tambaya abdullahi dan abbas dangane da wutiri ya manzo Allah ke wutiri kaga bai san da manzo Allah ke wutiri ba zai saki matansa ya je ya sayar kayan shi za shi jihadi <laughs> haka tukati faƙala sai abdullahi dan abbas ya ce ala uhaddithuka bi a'lamin nas bi wutri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na baka labarin wanda kowa sani wutirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qultu bala yace eh ka faɗa min qala ummul mu'minina aisha shi kaka samu kuwar mu'minai aisha ta fi kowa sanin wucirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa'atiha ka je wajen nana aisha fasalha ka tambaye ta tun marje ilayya fa haddithni bima tuhaddithuka je ka ka tambaye ta in ce maka bayani ka sake dawowa ka faɗa min me ta faɗa maka fa ataitu hakim ibn aflah fa qultu lahu intalik ma'i ila ummul mu'minina aisha sai na zo wajen wannan bawan Allah hakim bin afla yace ka zo ka raka ni mu je wajen ummul mu'minina aisha fa qala inni la atiha ni ba na shiga wajenta inni na haifuwa an an shi, fi hatayn shi'atayn shay'an fa abat illa mudiyya ni ba zan je ba da fitina ta tashi na ce mata uwar mu'minai karki su ba bakin ki ciki karki goyi bayan kowa ki zauna to kuma ta kiya ta shiga ciki nisa ba zan iya zuwa mata ba da wace fuska zan kalle ta da wace fuska za ta kalle ni qultu aqsamtu alayka lamman talabta ma sai ina yi maka magiya sai dai ka zo mu tafi tare fan talabna sai muka tafi fasallamna fasallamna sai muka yi sallama fa'arafat sautu hakimin da muka yi sallama sai ta gane muryar hakim faƙalar ta ce man haza wane ne wannan kultu sa'ad bin hisham sa'ad ɗan hisham ne ƙalat man hisham wani hisham kultu hisham bin amir shi ne hisham ɗan amir ƙalat ni'mal maru mutila yau ma'uhudu mutumin kirki ne aka an kashe shi ranar uhud kultu akhbirina an hulki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuna son ki babu labarin tabi'un manzon Allah akhlaqun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalat alasta taqra'u alquran baka karanta alqur'ani ne qultu bala ite ina karanta alqur'ani qalat fa innahu khuluq rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani da kike karanta din ne tabi'un manzon Allah kenan ما saba mu ko harafi فأردت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى ألحق بالله سنفت يزنا سامكلي برنا تاشي نجينا إبادة حرنا حدود الله بزن تبعي قوة وانا أبقما فأرد لي القيام سنتنا القيام الليل فقلت أخبرينا عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم to muna son ki ba mu labari yaya tsayuwar dare sallar dare na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qalat qalat alasta taqra'u ya ayyuhal muzammil ba karanta ya ayyuhal muzammil ba قلت بلى إتي ناكرت قالت فإنها كانت قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سيور من الله صلى الله عليه وسلم كينا أنزل أول أنزل أول فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى اتفقت أقدامهم وهدف آخرها في السماء ستة عشر شهرا أكسوك قم يا أيها المزمل جميل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار طبعا طويلا da aka saukar da wannan ayar da ce sai da aka aka rike ƙarshen asuran wata goma sha shida ba a saukar da shi ba manzo Allah da sahabbai a lokacin ai kumin laila illa qalilan kenan ina mana na kumin laila illa qalilan ma'ana tsawon dare za ka yi kadan ne za ku huta to sai da karshe aka sauko da aya thumma unzila fasara qiyamul layli an ba'da an kana fadhilatan inna rabbaka yarma annaka ta kuma azamin sulusai to daga nan sai aka ce shi kenan yanzu kiyamun laili ba wajibi ba ne kuma ba za a yi ta yadda aka yi aka sha wahala ba haka Allah ya ga dama ne bai saukar da duka ba sai da aka yi wannan halin sa'an ka saukar da shauran ragowar tsora fa'aratu ana kuma wala as'alu ahadan an shay'in hatta alhaqa billahi yace to da na samu wannan ilimi bara na tashi ba zan koma tambayar wani wani abu ba game da ilimi har na hadu da Allah madawakin sarki fa'arada li alwitir sai kuma na tuna da su sallar wutiri ya za a yi fakultu akhbirina an wutir rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai nace ki babu labarin wutirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza nama wa ba'a siwakahu indi fayab'athu Allah ma sha'a an yab'athahu kaje in manzon Allah ya zo bacci zai bacci sai aje a azawakinsa a waje na ya bacci Allah ya tashe shi lokacin da ya ga dama ya tashe shi bai salli in ya tashe shi bai salli kis a raka'ati la ya jilisu illa fi samina ke sallah raka'o'i tara amma ba baya zama sai ya kai raka'a takwas sai zauna ya tahiya fa yahmadullah wa yad'u rabbahu thumma yaqumu wa la yusallimu ba zai sallama ba sai tashi kuma ya jilisu fitati'a sa'annan sai ya zama a cikin raka ta tara wa ya hamadullaha wa ya du'u rabbahu wa yusallimu taslimatan yusmi'una ke sallama taslimatan yusmi'una ke sallama muna muna ji jiyar da mu sallama thumma yusalli rak'ataini wa huwa jalisun sa'annan ya sallaci raka'a biyu yana zaune fatilka ihda ashrata rak'atun ya bunayya idan raka abu mashaɗe ke ya kai ɗana ɗan ɗana fadan ma a sanna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da manzo Allah ya girma jiki yayi nauyi wa hamala lahama salla sab'a raka'ati shi salla raka'a bakwai la yajlisu illa fi sadisa baya zama sai ya kai raka'a ta shida kaga an rage raka'a nau kenan biyu فيحمد الله ويدعو ربه ثم يقوم ولا يسلم ثم يجلس في السابعة zai kuma ba zai sallama ba zai tashi ne raka ta bakwai sai ya zauna fa ya hamadullaha wa yad'u rabbahu thumma yusallimu taslimatan thumma yusalli rak'atayn wa huwa jalisun wa ya tara ya kai dan وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو مريض yace in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yi bacci ba a farka ba har lokaci ya kore ko ko ayi rashin lafiya salla min an-nahari sintai ashrata raka sai ya salla raka'o'i goma sha biyu da rana wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ai manzon Allah shi in ya dauki ibada yana yi baya son ya daina idza akhadha khuluqan أحب أن يداوم عليه وما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قام نبي الله ليلة حتى يصبح من ذو الله بيتبس أي أيوة وندري تلك فرق دري حق دري حر أسبابا آه، آه، أنا إي أنا هوتا أنا بج ولا قرأ القرآن كله في ليلة ذو الله بيتبس كرت القرآن يتئذ ستين أتفين دري أيبا ولا صام شهرا كاملا غير رمضان manzo Allah bai taba yin azumi wani wata ya cika shi kwana 30 ko ashirin 29 ba sai watan Ramadan an gama wannan kissa manzo Allah ya bar duniya fa na Aisha tana da shekara na goma sha takwas. tun yar shekara goma sha takwas. duk abin da aka yi aka yi din nan shekara ta 18 manzo Allah ya bar duniya tana shekara goma sha takwas. amma kaji yadda take bada ko bit tafsir abin da ke nuna cewa Allah ya ba ta ilimi bit tafsir duk da tafarsa ta faɗi komai kuma duk kowa ke bukata mu ya biya ne inda take fa ataitu ibn abbas fa haddathu ba abdullahi da abbas ya tura su ba yace sai na dawo na bashi labari ga abinda ummul mu'minina tace fa qala sadaqatka yace sai abinda ta faɗa haka yake amma inni law kuntu adkhulu alaiha la shafahatuha mushafahatan abla da ce ina shiga wajen ta nima da na je nima ta faɗa na karbi ilimin mushafa hatan kai tsaye ba ta hanyar ka ba قال فقلت أما lausha لو شعرت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك ce wallah da na san baka shiga a wajen ta da ban faɗa ma wannan matsaloli ne ba yadda za ka yi haka al'amarin su ko babu ayyu salatin laili afdal ayyu salatin laili afdal wannan kalma za a fassara ta da hausa ayyu salatin laili afdal wace sallar dare ke tafi to me kenan ake son a sani eh lokacin da ake yi kuto shi ke nan kala akwarana zainabun aufin kala haddasa na abuwa na an abdulmalik ibn humayyar an muhammad ibn al-muntashir an humayyar ibn abdulrahman an abi huraira annan labi ya sallallahu alaihi wasallama kala isi manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce afdalus salati ba'da al-fariba yayyar sallah bayan sallan farilla as-salatu fi jawfil layli as-salatu fi jawfil layli ina mana as-salatu fi jawfil layli eh eh a cikin tsakiyar dare babu اذا نام عن حزبه من الليل mutum yana da karatun da yake a cikin dare ko yana da lafiyar da yake ko yana da wurin zikiri da yake a cikin dare sai bacci kan ya ankara an kira as-salatu ko ayi sallah bai samu ya tashi yayi waɗannan ibadu ba to ya zai yi sun wuce shi kenan bacci yayi ko manzo Allah ce in mutum ya samu rashin lafiya ko ya tafiya to ayyukan da yake yi a cikin dai Allah yana bashi ranar su qala akhbarana abdullah ibn salih amma wannan ba rashin lafiya bane ba ta tsiya bace bacci yayya makara ko qala akhbarana abdullah ibn salih qala hadathani laysu qala hadathani yunus an ibn shihab qala akhbarani as-sa'ib ibn yazid wa ubayd ibn abd الله أن عبد الرحمن بن عبد سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن الخطاب ينا فتجوا من الله صلى الله عليه وسلم ياتي من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل duk abin da kuhurjin da kake da shi cikin dare kana yi sai ka makara to bayan sallah asuba lokacin da sallah za ka iya yin sallah zuwa azhar in yi Allah zai baka ladan aikin dare babu yanzu Allah ila samai duniya yanzu a yi rigingimu sun kare a yanzu rigingimu a sun kare duk abinda za ka ɗauko kana wahal da kanka ne abinda ake so ka karantar da mutane ilimi in ba ka da shi ka je ka koya amma ta da hayaniya da rigima da husuma nuna ma mutane tawaye ba shi da amfani yanzu ba inda zai kai ka kana tona maka asiri ne kana wahal da kanka ne ka zauna a tsanake kana karantar da ilimi mutane waɗanda suke tare da kai suna fa'idantuwa wata rana suka sun zama malamai ke amma da'iman hayaniya da rigima da ne a dauko matsalar da a ta rigima a hayaniya ba shi da amfani wannan ba shi da amfani yanzu an fahimta lokacin da aka yi wannan aka magance wannan abubuwa wa'ansu su mara zuwa karatu ba lokacin da ba yadda za ka yi inda ce gaskiya za ka ba za ka kauce hanko dama magana biyu to ba wanda ba zai maka magana ba wanda biyu wana tashi karatu za ga an bugo waya ko da asuba sai ga mutum ya bugo waya da ya sunan gashe a ah, sai sai sai aro suna ya faɗa ai malam yanzu kana yi kana yi yan siyasa ne ne kana goyon bayan yan tsarika ne kana goyon bayan kaza kaza gashi yanzu suke bin bayan suke bin suke bin yan tsarika su samu abu su su su su su kana yi masu mulki siyasa kana goyon bayan siyasa ba abin da ya hada da masu mulki ba abin da ya hada da yan siyasa ba abin da ya hada da kowa tun da fa har yanzu ba haka bane ba wane ne bai je ba wane ne bai ji ya dawo ba wane ne bai je ya makale ba <laughs> ba dabara ba abin da ya fi maka ka zauna ka je ka zauna ka yi karatu in ba ka yi karatu ba karka zo kafa kujera ka ce za ka karantar da mutane ilimi za ka bata musu lokaci shi ne mafarin duk hayaniyar da ake sai mas'ala ba ta kara ta karya ba a yi ta hayaniya a yi ta kufan baki a yi ta hayaniya a yi ta kufan baki to she ne karshe kuma a yi ne eh? babu yanzilu Allahu ila sama'id duniya farko in aka ce Allah matsala ta kare ba ka da tunane da kwakwalwar da za ka yi gano hakikanin zafin Allah ba ka da kwakwalwar da za ka yi gano hakikanin abinda Allah ke nufi saboda abinda Allah minhu ayatun da ukhra mutashabihat haka Allah ya faɗa aka ce abinda kuka fahim kuka gane ku yi aiki da shi abinda ba ku gane ba ku yi imani da shi abinda ka da magare da kenan abin da ya fi tasiri sai a yi aiki da shi abin da ba a fahimci hakika abin da ake nufi ba ka yi imani da shi amin na bi kullum inda rabbi ba haka ne ba to Allah madauki da sama da kasa da zamani da wuri wa ya halitta su kafin a halitta su ba Allah to ina yake da eh? to duk sa'an da kace zaka shiga da hankalinka kwakwalwarka nan ka fata da duk abin da ka sani tare da kai yana da iyaka ganin ka na da iyaka in abu yayi nesa ba ka gane shi kana ganin mutum gashi tsaye ne in kai nesa da shi sai gashi kuma kanka dan kankan yana nan yadda yake kai ne kai ganin naka ne ba shi da karfin da zai abin da ya nesa ba ka ji abin da ka za ka zanto da sai a ce kwakwalwa ita take shi kenan sai a kyale ta sai abin da ta fahimta kuskure ne kwakwalwa ma tana da iyakacinta ta هل فهمت قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة لنصف الليل الآخر قوة دريد ma'ana tsakiyar dare zuwa sulusul akhir Allah madaukin sarki yana yanzilu Allahu haka aka ce ko nuzulan yaliku bi jalalihi nuzulan yaliku bihi bi zatihi wa sifatihi alaysa kadhalik la nuzulan ka nuzul al makhluqat min bab tawhid al asma'i wa sifat aw li أو layl al akhir fa yaqulu abinda ake son ka fahimta shi kenan ya yake sauka ya saukan yake ina ake yi ya ake yi ba abin da ka sani sai abin da ka taba gani ko ka taba ji duk abin da za ka sa kan abin da ka taba ji ne ko ka taba gani wannan mutum ne makaho ne baya gani da jimawa da dadewa ran da Allah zai bude mashi ido yana bude ido sai ga zakara yana ganin zakara sai ido kuma ya koma baya gani to duk tunanin shi aka zo ana ba shi labari rakumi dabba ce ce ce a ce akwai ta dabba sunanta giwa sai ce ne akwai ta za kaza sai ne saboda ne abin da ya taba gai duk tunanin shi ba ya shige ba haka bane ba shi sa duk abin da ya daga sifofin Allah madaukakin sarki sai ka ce wannan abu ne da ya dace da sifar Allah madaukakin sarki na ka sifatil ke nan babu abin da ya hada to ya za a yi da wannan yashi sai ka ce ah, da asu da ya sauko din da ya faɗa abin da ka dauka kai aiki da shi ya zama maka alheri kenan ko fa kulu man zai ya duni fa astajibu wa zai kiraye ni da amsa masa man zan da zai yas'aluni fa utiyahu wa zai roke ni da bashi man zan da zai yastaghfiruni fa aghfira da. wa zai nemi gafara na yafe masa hatta ya tsamu alfajir aw yansarifu al-qari' min salati fajiri. har har al Abin da abinda Allah ke tambaye me yake fada man zan da zai yad'uni fa na lahu man zan da zai yas'aluni fa u'tiyahu man zan da zai yastaghfiruni fa na lahu har gari ya waye abinda Allah ke faɗa ke duk halittar Allah su kowa ya tambayi abin da yake kowa ya roƙi abin da yake so sai Allah ya bashi ba komai bane wajen Allah madaukakin sani Allah shi ne ke da abin bayarwa kuma ya bayar kuma bai karewa kuma baya bukata abin da ke ba duk wani mai kuɗi da zai baka kuɗi yana son kuɗin dole ne sa zai cire ba duk sa'an da kuɗi kuma zai sa sai rai ya sai ya taba rai ka annama min al-qulubi nuqratu bihi yasulu man hawatu sururatu wai saboda tsananin ta'allaka zuciya da kuɗi ka ce kaman da aka kera kuɗi daga cikin zuciya aka cizgo shi ba aka ya aka cizgo shi aka ji aka kera kuɗi yasa da'iman zuciya tana ta'allaka da kuɗi ne shi yasa ko kana da miliyan dubu goma zai fita yanzu sai ka sani ko ba za ka sani ba sai ka ji shi a ina a cikin zuciyarka an fahimta to Allah ba haka yake ba tun da Allah ya halitta halitta yake ba su ruwa suna sha ruwa bai kare ba ne ragu ba tun da Allah halitta sai yake ba su abinci suna ci abinci bai taba raguwa ba tun da Allah halitta yake ba da iska tunda an Allah shi ke da abin bayarwa kuma baya bukatar abin da ya halitta ya halitta shi dan bayansa don su rayu an fahimta قال أخبرنا الحكم ابن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثني أبو سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو عبد الله الأغر صاحب أبي هريرة أن أبا هريرة أخبرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك اسمه تبارك تبارك اسمه كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء وأنا ثلث الليل أكثر شيء إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له ba haka bane ba man yastaghfiruni fa aghfir lahu man yas'aluni fa uqtiyahu hatta al-fajr قال أخبرنا حجاج ابن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عمرو بن دينار عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له قال أخبرنا أبو النعمان أليس كذلك أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة بن عرابة الجهني قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضى من الليل نصفه أو ثلثاه أبط الله إلى السماء الدنيا ثم يقول sa'annan sai ce la as'alu an ibadi ba zan tambayi wani game da bayina ba man zallazi yas'aluni fa u'tiyahu wa zai roke ni in bashi man zallazi yastaghfiruni fa aghfira lahu wa zai nemi gafara na yafi masa man zallazi fa hatta قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمون عن عطاء بن يسار أن رفاعة أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه منين قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن مختار عن محمد بن إسحاق عن عمه عبد الرحمن بن يسار عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ثلث الليل أو نصف الليل فذكر النزول قال أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عطاء مولى أم صبية عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة بعد الكلمة na tura ma al'umma ta wahala ba da na umarce su da yin asawaki duk sa'an da za a yi sallah ya zama yin asawaki wajibi ne to amma akwai wahala yace al-mashaqqatu tajlibu at-taysir wala akhartu al-isha al-akhira ila thuluth al-layl da kuma sallar isha sai na jinkirta ba za a yi sallah farko dare ba sai zuwa thuluth al-layl فإنه إذا مضى ثلث الليل الأول حبط الله إلى السماء الدنيا فلم يزل هنالك حتى يطلع الفجر ويقول قائل ألا سائل يؤتى ألا داء يجاب ألا سقيم يستشفى يستشفي فيشفى ألا مذنب يستغفر فيغفر له قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عمي عبد الرحمن بن يسار عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي هريرة وحديث لمكرر فرق من ألا maɗaukakin جنسر yake فتا إلى السماء ويقول من يدعوني فأستجيب له كم نفرق na فيقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له يا الله ما دوكا gaba ga zakin ذاتك ya Allah raunana ba za mu iya yi makanmu komai ba ga halin da muke ciki na wahala ya Allah ka ceci Najeriya Allah mun roke ka ka kawo ma Najeriya ɗauki Allah ka sa fita da muka yi cikin shekara gashi yau mun shiga farkon shekara na alif da ɗari hudu da arba'in da ɗaya Allah ka fitar da mu cikin duk wahalhalun da ya fi wuce Allah ka saka mu cikin sabon rayuwa da babu fitintinu Allah ka takaita zubar da jini a Najeriya man zallazi yas'aluni fa yau. wa zai roke ni da bashi ya Allah mu roke ka ka saukar da arziki ka farfado da kasuwanci a Kano ya Allah ka ba Najeriya zama lafiya ya Allah ka dubi arewa da idon rahama ya Allah ga Kano ga Katsina ga duk kowanne ne yi sujjada da gabobi guda takwas yana roƙon gafara Allah ka yafe mana Allah ka canza mana wannan hali Allah duk abin da yafi karfin mu Allah ka shige mu gaba Allah ka in mana ka yi san mana man zan ya stagfiruni fa'a Allah mun tuba zuwa gare ka nastaghfirullah wa natubu ilayhi Allah mun nemi gafararka kan kan ba da karambani mu yasa muka abin abinda muka faɗa duk baki ɗaya yanzu mun tabbatar da komai yafi karfin mu Allah kai kafi karfin komai Allah ka nuna mana ka a cikin abin da ya fi mu ya Allah ka shiryar da shugabanninmu in ma su hana zubar da jini ko su sasanta da masu zubar da jini a zauna lafiya hatta ya tu alfajiru au ya sirfa alƙaru min salatin fajiri babu amfani cewa ai za a hana kuma babban masifar da aka samu kai a ciki yanzu da duk masifar da za ta zo ta arewa sai dai ta sauka kan maza yanzu har mata sun shiga ciki ana sace su mace tana da ciki tana gida cikin wadata yaya take ji balle an sace ta ga firgita ga kuma an kai ta cikin daji an ajiye ba abinci yaya za ka ji wani hali za ka samu kanta a ciki kuma ana zaune shi kenan in ba za ku iya ku hana su ba ku yi sulhu da su ba haka ba ne ba abinda ake so shi ne a zauna lafiya maza da mata a zauna lafiya manya da yara a zauna lafiya ba a ita cewa abinda ba za ka iya ba ka ce za ka iya to me amfanin wannan Mai amfanin wannan kuma suna ta karuwa suna ta yi suna ta yi shi yasa gwamnati kasina ba sun ce za su sasanta ko zamfara ba sun sasanta ba an samu sauki ko ba samu sauki ba to Allah ka hada an kullan shawagabanni da talakawan da ba da lafiya da zama lafiya Allah ma ji nafi mana dai wa afi nafi mana fai wa tawalla nafi mata wallai, wa barik lana fi ma a a'tai wa qina wa sarif anna sharra ma qadai fa innaka taqdi wa la yuqda alayk إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم